الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا رياض الصالحين أنا مسلاتين جمعة أنا unguwar dobeli a cikin jimi sayola a yau insha Allah mu damu da 42 muna cin babu fadin jihadi rabin da ke bayanin fadalan jihadi fi sabilillahi ina tambayin za mu tashi hadishi na bakwai a wannan babi an salman radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وصيامه فإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل ba'ujiya alaihi rizquhu wa amina al-fakka rawah muslim ana hadisi imam muslim ya rawaito shi wa an salman daga salman radiyallahu anhu Allah ya tsare shi salman al-farid qala ta'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu nabi zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ribatu yawmin wa layla zaman dako na yini daya da dare daya da kuma da kai gadi ko kan gari kada abokanin gaba su shigo su yaƙi garin ka je ka tsare wannan kofar na yini ɗaya da dire ɗaya khairun shefi alkhairi min siyami shahrin fiye da azumin wata guda wa shi da kiyamun shi na wata guda Wata ka je ka tsare kofar gari ka hana abokanin gaba kafurai shigowa garin musulmi su yaƙe su Na yini ɗaya da dire ɗaya wata kana azumin nafila kuma kai wata kana kiyamun laili wato da kiran dare in na da fihi idan ya mutu a cikinsa kana tsaron ce ka mutu ko da ba kashe ka yi ba mujuriya ko jara alaihi amalu aikin sa ne na alaihi kana ya amalu wanda yake a to idan ba yana cikin wannan tsaron kofar sai ya rasu ba a ci gaba da rubuta mata lada a duniya ta tashi na da yanke ba da tsare kansa da ya yi na yin wannan aikin ya sadaukar da kansa fi sabilillah sai ya yace wa ujiya alaihi rizquhu za a gudanar masa da arzikinsa wato latin za a bashi da ni'imomi da za a faɗi ranar alkiyama kuma yana nan wa aminan tsakana kuma ya amince da mai fitina shine mai tambayan kabari kuma tambayan kabari mun kan jirgin wato kalala guda uku kenan kuma mutum guda hudu idan mutum yana kofan gari kar abokanin kawo su zo su afkawa mutane mutane ne da dare ne ya ce ce kiyamun lailin wata guda kuma kai azumin lafiya na wata guda a inda mutum zai mutu zai samu falala guda uku in ka mutu a wannan hanyar za a ci gaba da rubuta ladan wannan aikin har duniya ta tashi har duniya ta tashi saboda haka idan aikin ka zai ba, sannan kuma za a ci gaba da azurta a kawai ba da ake azurta shahidai shi ne ba nan, ma'anan da alaihi rizku a gudanar masa da arzikinsa na ladansa ladan wanda ya shahada ne a fagen fama don su da ubangiji ta lati wala ta saban da nabi na kusuru fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbi karkai tsammani wanda aka ce a fagen yaki na ɗaukaka addinin Allah macece ne ko kuma matattu ne bal rayayyu ne ana azurta su a wajen ubangiji ta'ala ana azurta su da me ana azurta su abincin aljanna da abin aljanna ma'ana ka ci burbura su inda suke da akuluna min sinarin janna wa sharabuna min ma'iha suna cin ɗan itacen aljanna ɗayan itatuwan aljanna abubuwan marmari sannan kuma suna shan ruwa daga ruwan wato ainihin aljanna da koraman aljanna kaga ana azurta su a gurgurar haka shi ma wanda ya mutu a gadin kofin gari ka abokanin da za su shigo su ta A shi ma haka ba azurta shi a kabarinsa na cin can aljanna yana shi daga ƙoraman aljanna sannan fa'ida ta uku wa amina tsakana ya amincewa mai jarraba mutum a kabarinsa ba a masa tambayin kabarewa a kamar yadda shahidi ba a masa tafiyar kabari manzo kuma a ce ai walkiyan tukufa kawai da ya gani ya ishe shi ba ta tafiyar kabari lokacin ma wanda ya mutu wajen ribaɗi wajen tsaron gari shi ba a masa tafiyar kabari kawai zai wuce na ne ke ba in ka bi don sa maka cikin ba a tambayoyi, kila da baraka kai labari ba Wanzu na wucewa sai za a tsaya a shi kinka a kai tamboyi ka yi ka wuce za ka amsa wata tamboyin amma da ka za ka ce bismillah bismillah ka faɗa, kai ke ka wuce kenan da shahidi da wannan mai tsaron kofan gari kar abokanin gaba su shigo su ta canfi duk ba musu kamar gaba kai tsaye kawai za su tafi aljanna a wata riwayan wa wuke ya nufi da bil qabri riwa imam ahmad sannan za a tsare shi daga azaban kabari ba za a masa azaban kabari addu'a da ba masa tambayoyin kabari ba za a masa azaban kabari domin azaban kabari yana biyo bayan tambaya ne idan mu ce kasa amsawa da masa azaba in ya amsa azaba in ya kasance da ta kai kasa amsa ya ina ya kuma zai zauna a sa a cikin ni'ima yana cikin yana cikin ni'imomi da yawa sun tabbatar da tafiyar kabari shi ne fitnatul kabari fitnan kabari kenan anan sun tabbatar da azabar shi shine azabar da zai wa wanda bai koyoyin kabari ba kuma sun tabbatar da ni'iman kabari shine ni'iman da ake wa wanda ya ambata za a ce bacci irin baccin an waye sannan kuma za ta shimfiɗa na aljanna a buɗe masa kuma da kabarin sa aljanna abubuwa na jin daɗi na aljanna su ne shiga cikin kabarin sa da shi kuma cikin kabarin wanda dukkanin su hadisi sun tabbata ingantattu kuma akida ta alu sun kashi ne imani da wayannan hadisi amma akwai yan bidiya da suke inkari su hadisi na kuwa an kwabala ta bin ubai rabbi allahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala kullu mayyitin yuqtamu ala amalihi illa al-murabid fi sabilillah فإنه يملي له عمله إلى يوم القيامة ليؤمن من فتنة القبر rawahu abu dawud wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin abu dawud da tirmizi kuma hadisi ne hasan daga qubala bin ubay radiyallahu anhu Allah ya rishi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu bayyitin kowani mawafi cika akan aikinsa wato don ya rasu aikinsa ya tafi tafiya zai ci gaba iya abin da yakan ya rasu shi ke na iya ladan aikin da za a bashi illal murabidu illal murabita illal murabi mai tsaron kofan gari na musulmi domin ka aka musu ba shi ke wannan fa'inahu yammilahu amaluhu aikinsa yana karuwa a gare shi ya milkamata har zuwa ranar alkiyama ba za a dinga shi ladan aikin sa zuwa alkyama ta tashi wa yu'ammanu min fitnati qabri za a dinga tashi da fitinan kabari ra ba a masa tambayoyin kabari ba kaga ka'ida guda biyu daga cikin wa'incan fa'idodin da kamar ta guda uku aikin sa zai ci da karuwa za a dinga rubuta maka lada fa'ida na farko wannan tsari ne kina akan mutane guda uku wannan manzon sun haice ayyukan su ba za su yanke ba حديث الإمام مسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا كان أن يرسو su ayyukan sun yanke ce guda uku sadaka mai gudana masallaci makaranta rijiya wani abu da musulmi ya kamfana da shi nan zai ba shi karewa sai ran abin ya kare ilimi da ake amfani da shi wanda ta karantar ko wanda zama littafi a ana ci gaba da amfanuwa da ilimin to ba za a daina rubuta maka lada ba ko kuma ka samu tsanar gari mai maka addu'a idan yana aiki yana da ladan aiki ko zai maka addu'a ba da amfani ka bayan wannan kuma sai mutumin da yake tsaron gari musulmi ya ka samu su hali shi ma ya mutu akan wannan aiki da ba zai ci gaba za a dinga rubuta masa ladan wannan aiki saboda tsare kansa ne da haƙuri dai akan wannan aiki sannan kuma za a linta shi daga fitinar kabari shi ne su'alul kabari fitina ana nufin jarrabawa jarrabawa shi mai tambayoyin suna sa alfarkan mai fitinarwa mai jarrabawa ita kuma tambayin saboda in amsa ba ka samu matsala in amsa ba ka samu matsala shi ba a tambaye shi tambayar kabari ba haka wanda ya mutu a wajen jihadi fi lai haka wanda ya mutu gidan juma'a ko a ranar juma'a kuma babu tabbatar ko wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda ya mutu da ah, saubin annoba ya ki ko gari ko amai da guda ko makamancin wani ko matan ta mutu da guda garin haihuwa su wayannan shahidai ne wanda ba a musu tambayoyin abu bayan kadari fitina ne a cika ce wanda ba ne yake hayewa ba shi kama kada sun hake za ka sha haka dukkan fiye da izbi jahi jin abu dan ciyan ku yayi tahiya duk karshen tahiya sai ne mi karin kuma da abuwa guda hudu hal kuli ya ce alama inni a'udhu bika min azabi da wa min azabi al-qabr wa min fitnatin al-mahya wal mamati wa min fitnati al-mahya ya Allah yana neman tsarin ka da azaba wutan jahannama azaba ce wanda take mai tsanani inna azaba kana qarama innaha sa'an mustaqarran haƙi mai lizinta mutum mai tsanani ko ma ce wurin zama ne wanda yake mai muni mutum nemi tsari Allah tsare shi daga azabar wutan jahannama sai nemi tsari daga azaban kabari luguje da ake da su amsa tambayan tsabari da dukansu da guduma da karfi kowa yana jin abun banda mutum da aljin da za su ji da su fashe su kuma a ce nemi tsarin allah ya tsare shi da wannan wannan azaba ne kuma azaban suna biyo bayan kasa amsa tambayoyin tsabari kuma mutum bai iya amsawa ko dama ba a tambaye shi ba shi kan da masa kaba ya wuce kawai mutum nemi tsari daga wannan ya yi tsari daga fitnatil mahya wal mamat fitnar rayuwa da mutuwa fitnar rayuwa shine rayuwa da wani ba ta addini ba sai ya ta rayuwa ta shirme ya damu da addinin sa har ya ji mummunan cikawa da babbar fitina ce sai a karan addinin sa sai a karan imanin sa shi ko gani yake mumini yana muna na ayyuka gani yake tsawon ayyuka yake wani gina ce ta rayuwa sannan akwai da ta mutuwa ita ne wato fitina da ke biyo baya mutuwa saman kawai ya shiga ciki da ke fitakoyin kabari ko mummunan cikawa ce ne misali daga wannan sannan wa min fitinatil masihi dajjal da fitinan dujjal wata riwa wa min sharri fitnatin masih da daga sharri fitnan dukkan wanda zai zo ka shi Allah ne in ba ka in shi ba ba da imani mai karfi sai ka da shi Allah ne shi kan hafi daga musulunci ya mutu da jihar da Allah ya kare wanda ta zama jihadi fi sabilillah aikin addini yake ya Allah ya kubutar da shi irin wa'annan abubuwa ne musabar akwai tambayan kabari akwai kuma waɗanda ba za a musu tambayan kabari ba matsayinsa wajen Allah ya wuce musu tambayan kabari ma akwai man ko ma dinu ko man nabi bai annabin ka bai ubangijin ka biye ne a cikin ka bai annabi wanda ne ko a hadisi idan kudira azukum ja'ahum malakani aswadani azraqani yuqalu li adihum al-munkar wa lil akhari nakir wa lil akhari nakir idan aka bunne mutum malaiku guda biyu za su zo masa yi baƙaƙe sai eh, sunansa munkar ce ne munkar na ke wani sunaye ba ba ba ba ba suna ne masu kyau munkar a kafin ganin su. mun kari na ke ci nasa amma ba a kafin ganin da bakwai da cuta yanzu kan mutum hankalinsa zai tashi za su zaunar da shi a kabarin su ke shi ka ubangijinka in kai mu'mini ne cikin zaka ce Allah ne ne addininka musulunci waye annabi ka ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kika shiga cikin imanin kabari amma kashin kuɗi a janna a kan aka rigan aljanna abincin aljanna din zuwa maka amma da kamarin ya kani in kuma ka kasa kawa a ka da gudun ta karfe ana amma a sa maka rigan wuta maka shimfiɗa ta wuta abu amma sai ka a kamarin hasken karkarin ta haka ba buɗe maka kofa da karkarin ta zuwa wutar ta nan tururi da zafin wutar ta nan mai dinga shigowa kamarin ya zubi ta dole mu ce tsaya ya gyara imaninsa kuma ya ji tsoron Allah حديث نكبه عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih hadithin tirmidhi yace hadithi ne hasan sahih an Uthman daga Uthman radiyallahu anhu Allah ya قال يتشميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما نقل هنا سوا شقات يوم في سبيل الله dako na yini daya don ɗaukaka addinin Allah. Gari ka kai kofan gari ka musulmi. khairun shi yafi alkhairi min alfi yawmi fiye da yini dubu da ibada sai ma wa in ba wannan bane min al-mazal na da matsayi manazil wato al'amalu rafi'a doni aiki mai daraja bai kai ka je kai dako a kofar gari kada kafirai su shigo su su yaƙi musulmi ba me yasa saboda hakuri da ke ba ka ranka ba ka abu ka haƙura da komai na shakatawa ka kaji musulmi su musulman su wani wala kai kuma kana kajin su wannan akwai hafsun nafi a ciki tsarare akwai haƙuri wanda ma ladan mai haƙuri ba da iyaka in ma yau fa sabiruna ajrahum yi hisab wasu hisabi ana musu wannan ba haƙuri ana ba su kasan su ba ya tsaye hisabi حديث نكب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي إيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بمنال بأجر أو غنيمة الذي نفس محمد بيده ما من كان يقدم في سبيل الله idan da a yawan kiyamata ka haifafi iyo makurim launuhu launu dani farihu hori wanda fi nafsu muhammadin fiye da yi dole an ashuka ala al-musulmin ma ba a su filafar hariya ta ga zofi sabi lillahi abadan balakin la'aji sa'atan ta ahmilahun balaji duna sa'atan bai shuka alaihin sai ya tafallafo anni wanda fi nafsu muhammadin fiye da yi da wajen to anni a ga zofi sabi lillahi فأقتل ثم أخذوا فأقتل ثم أخذوا فأقتل رواه مسلم روى البخاري بعضه وانا حديث ما البخاري ومسلم وعن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال يرسله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي تضمن الله قال يا لا منشي لمن خرج في سبيله كون في سلامة الدين mutumin jirgita don ɗaukaka addinin Allah ya ce aiki don ɗaukaka addinin Allah jihadi Allah ya lamunce maka sai shiga da shi aljanna la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wanda ba abin da zai kike shi ba abin da yake shiga gidan sa shi ubangiji ta'ala illa jihadun fi sabili sai ke don ɗaukaka addini na kuma akwai iltifati a cikin ko da ana gaiba an kuma zuwa ga hidab al-iltifat ila al-qibla mawdu'un min al-jihad haka Allah ne ke ba da labarin Allah ya cewa wanda ya kai jihadi fi sabilillah Sai kuma yace la yukhriju illa jihadun fi sabili anan kuma Allah ne yake magana ba abin da ke fitta ki sai jihadi don daukaka addini na inji ubangiji ta'ala da imanun bi kuma ba abin da ke fitta shi face yayi imani da ni da tasdiqun bi rusuli da kuma kan manzanni da sai a zo a tafi jihadi wai za su kunturkan kwanciyo ku tashi ku tafi da aji ku tashi ku tafi ya fita ne don Allah so da imani da Allah duk wanda yake tsakani da Allah zai yi jihadi akwai ikhlasi a cikin al'amarinsa Allah ta'ala ce fa huwa baminun alayya shi abun lamun cewa ne a gare ni an ursila kul janna ki shiga da aljanna duk wanda ta jihadi don ɗaukaka addina tsakani da Allah saboda imani da Allah da kanta abin da manzanni suka ce na ɗau alƙari zan shiga tafi aljanna a nan sai aka ce ku huwa kaminun nan ismul fa'il ne amma ana ce ismul maf'ul baminun ana nufin mazmunun ko min al-majaz al-mursal masail al majazi ne mursal kamar jahil bakari ma zakar hadisi ku yadda fa'in daga na'imul kafi ana nufin al-ma'un kafi al-masu shi neman kuka zauna ana cikin ana shari kai ana maka tubabi ta karfanci ne za ka ci ana mai ci mai a nan ma ko kuma abun sabon lamun cewa mana Allah ya dau alkawari ya lamun ce masa an da wal na shi da shi aljanna kar ya fita jihadin nan fi illa. ba ya je dan buki wani ya more ba ne, ke ku gani ma kawai ta ya tashi kudin jama'a Allah lamun ce zai shigar da shi aljanna kawai na wakil karanta a cikin babin ubangiji ta ala cewa inna a shi kara al-mu'minina anfusahum wa amwalahum fi anna lahum al-janna la kira da mu'mine su ba su safafu aljanna in su da shahadi fi sabilillah duk wanda ya yi fita tsakanin sa da Allah da ikhlasi Allah zai masa sakamakon aljanna amma in ya fita don riya don a ce shi ne kokarin ibada ne ko don ya ce ya tsada ko ya jinin wani ya more wannan a wutar jahannama ne kuma kuma a wutar jahannama ne kamar yadda shi ne galibin irin jihadin da ake a yanzu mutum ya bi jihadin bai ma san akan me yake jihadin yana fita dukiyoyin jama'a ana diba ana kashe musulmi kuma wai da sunan jihadi musulmi cewa la ilaha illallah ko kare masallaci suka da musu suna sallah daga wannan ba jihadi ba ne wannan ta'addaci sunansa Allah ya ce duk wanda ya fita don Allah zai shiga shi cikin aljanna أو أرجعه ko in mai shi ina manzili ba ga masaukin sa kidan kenan inda zai fara da min wani shi daga cikin bi ma nala min da abu ke samu na lada au ganimatin ku gani idan Allah bi ta sai bai kada ma zai dawo da ku gani ma wannan Allah ta yake fan kada bo bi ni wa qulil lam yanzukum su dawo da ni'ima ni'ima da falala da da da ta'ala kuma ba ko zane ba a mutu ba a da yakin habra wal ahad bayan an gama yakin ku idan mutum ya je jihadi in yayi shahada na tare in ya dawo ma ga lada da za a ba shi? bashi in ba kuma a riba da shi ba ka fasuwa ka tabbata da shi da kani da Allah kai ce wanda zai tattu muhammadin biyadi na rantsa da wannan ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min kalimin babu wani rauni yuklamu da za a rauna na shi fi sabilin lahi don a hanyar ɗaukaka addinin Allah shi ta ji ayo mai kamati face raunin ya zo ranar jama a haihadihi kamar yadda yake yau makuli ma ranar da aka ji masa ciwo shi raunin ran da aka yi shi dai su kan wancan ranar mana sabo fil ita wajen jihadi aka ciwo mutum ciwo da kalmu shi ne rauni a jaru kenan zai zo ranar jama launuhu launu damin launin su launin jini bari hori hu miskin ƙanshin su ko ƙanshin almiski ta da kama a jini yana fita a jikin jikinsa raunin da aka masa ɗin a wajen yaƙi a wajen jihadi ya zama sabo amma in kun kalli raunin za ga raunin akwai launin raunin ko jinin da yake fitowa lalle kalan jini ne amma ƙanshin su ko ƙanshin almiski ne da ya za a tashe shi da jini kana siyama don ya zo mai masa shida a kan kiran da samu shi shahada lalle wannan ya yi jihadi da ba ta biya tambaya ba da ba za su kira ranar alkiyama ya shi kuma jini makon ya yi wari kan kanshin aljisu da dingari abun sha'awa an za su masu yake wallazi nasu muhammadin biyadi tare tsaye da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa su kuma ya ce tare tsaye da wanda rai da yake hannunsa shine ubangiji ta'ala لولا أن أشق على المسلمين وأدون كان إنسانا فهو مسلمي فهبتان تكينا سكينا ما فعلت خلاف سرية ما زن زونا بباين سرية لكن لنا أيسا سرية شيني ياكين دا قال سما بيجيكو وصوصو وسوسو ياكي يجي فبادون كان إنسانا فهو مسلمي كي زماني تكون ياكي sai in ya fita yaƙi kowa dole sai fita kuma wanda zai zauna alwadaran sai su wani shi don wasu su kan kan kura to da manzon zauna ba ya kari sariya to bayan yakin da na tura ya yakin da maza sama bai zo ba zuwa kuma wanda ya ji haka yake to da manzon zauna bayan na tura rundunar yaki ba ta zo fi sabilillah wanda take yaki don ɗaukaka addinin Allah abadan har abada ba zan zauna ba sai zama duk yakin da aka yi an ci a raye sosai na ji amma wasu yakin sai zama bai je ba da wasu masu zauna ba sai sun je ba a amma da zai je kowa zai je to me zai hana shi zuwa din shi sai ya sauƙaƙe wa al'umma bai da ikon da zai je yaƙi bai da abin da zai karo iyalinka bai da zuri da zai je yaƙi shi ka ce a la ajidu sa'atan shi ba na samun wadata a ahmila hun da sauke su a akai tafi yaƙi Wani samu wadatan zan ci da dubu ka zai karo iyalinka dubu ka za ka yi guzuri ba babu wannan ba za a shiga kuncin akasi a cikin yunwa ba za a ji duniya su ma ba za su samu wata wadata da za su zo su gaya manzan sama cewa mu muna da kuɗi mu za mu tafi ba a ba sa samun wannan wai shukku alaihim sai ya musu tsanani an yi tsanani ko anni ya zama sun tsaya sun jinki ba su da yaƙi ba bari na ba za su ji daɗi ba sai in zauna dole da ba su da halin tafiya ne za su ji damu amma ina da su za su ji damu kamar da Allah ta ba mu labari wasu kan zo wajen maza su ya rasulullahi muna kan mu tafi yaki ba mu da buduri za su ma sai ta ni ma ba ni budurin da zan ba sai su kashe da kuka ba wa nun ta min mina dam ko da ba su samu abin da za su ci ba ko su barwa iyalan su su wajen yaki ba sai su kama kuka ko ba ka ba hakura daga inda kowane yaki maza ka zai je sun dinga kuka kenan su mu. kuma wani da ce ina da ce tafiya haka ne sha wahala ce wanda wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wani daren annabi muhammad ta sama yake hannunsa da wajibtu naso anni abazu fi bilani ne yaki da daukar addinin Allah ko kan kashi ne sannan a sake raya ne kun ba a garo sannan in sake fita wani yakin ko a kutalo a kashe ni a can da ya shahada amma a ta kiraya ne sun ma a gazu sannan in sake fita jihadi din a uku salo a sake kashe ni nan so in je yaki a kashe ni a raya ni in tafi bai sake ya ce wallahi garanti da Allah ina son yin haka ina son haka inda dan sa wani na kama wani hadisi da wani kuma yake ba wani ba zai mutu ya shiga a jina ya gurin ya kawo duniya sai wanda ya shahada zai burin ya dawo duniya ya yi jihadi a sake kashe shi da kan jana ya sake dawa da karrama shi da ya ga an yi da lokacin da ya zo mutuwa na zuwa ce da dan so da yaƙi ki kabila ku ko kutala a kashe ni a wata bayan sun ku ya tunan a sake raya ne sun ba ga zo sannan in Ta ga anan bai ce a sake raya shi ba amma lalle ne domin aka kashe shi kuma bare sake zuwa jihadin sai an sake raya shi wacce ruwayan ta fassara a kashe shi a raya shi ya je jihadi a kashe shi a cikin raya shi yake wala je tsohon kai shi mai tuwa sallallahu alaihi wa sallam wani ana maka matsayin jihadi ta balalata rawahu muslim ya muslim rawaito hadisin wa rawal bukhari ba ba na ya rawaito shakin hadisi imamu ne yace alkamu shine aljarhu to shine me shine ainihin rauni in ce alkalimu ba ku kalima الكلمة كالمومي كالمومي وذاك كالم كالم روني الكلمة كما رون رون أبو جن أبو جن آه، كالجر إن كلمة كالمومي ما فيها وذاك كلم إننا كلمة كمان أكي أكي بعض الكلام مثلا جم إن كلمة هذا الجهاد ينفي سبيل الله هذه روني روني كذا وفتح عنا القيامة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يقلم في سبيل الله حتى جاء يوم القيامة وكلمه يد ما اللون لون دم وريح ريح مسكين متفق عليه وعليه مسكين سبوتوش عنه أبو هريرة رضي الله عنه ألا يجريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يتي ما من مكلوم babu wani wanda za a yi wa rauni yuklamu da ake masa rauni fi sabilillah wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah illa jaa yawmal qiyamati a cikin rana alkama wa kalmuhu rauninsa ya dama yana jini sai zo rana alkama rauninsa yana jini allaunu launu jirin launin raunin launin jirin launi ne na jini ja kenan rihu iska abu da ƙanshinsa kuma rihu na cikin almiski a shi tashi a zurfin sarki irin da jini amma kuma kashin almiski yake duk wanda aka masa rauni aka zai zo shi aure jihadi ne aka yi qur'ana alkiyama na zo a wani lafazi na Bukari da muslim yace wallahu a'lamu kula yuqdamu fi sabilillah yace babu wani zai zo da rauni ranar alkiyama a wajen jihadi fi sabilillah yace wallahu ya alamu. ko a wallahu a alimu bi man yuklamu fi sabili Allah shi ya san wa ake yin sarauni da addinin Allah waye ne tsakanin sa da Allah yake ta jihadi Allah shi ya san wannan sai ce in fi na ne zai zo ranar kiyama launin launin jini kuma rashin kanshin hannu ina fara jaddada sanin ikhlasi wajen aikin addini aikin sabilillah kuma wannan abu a zuciya ne Allah ta'ala ke gani abu da ke cikin zukatan mutane shahada da yawa sun yi shahada a zamanin ba za su matsala ce da ta su ba da rashin ya khilafi wani ya fi ganima kage na zo ɗiban ganima ne shi ka ta kuma ba shi ba za su bai shahada ba za ka dole sai ka yi khilafi ba wani aiki jini da za ka yi ba duk Allah sai ka kuma ka samu ladan darajar da ake kama wannan aiki sai ka yi ta kare da Allah وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فاق ناقة ويدخل الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نبت نحبة فإنها تجيء يوم القيامة كأكبر ما كانت لونها كأفران وريحها كالمسك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح na hadisi abu da da zai yi rawaito shi kuma shi hadisi ne ingantacce an mu'azin daga mu'azin bin shabar rabbi allahu anhu allah ji da shi النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحانه من قاتل في سبيل الله duwan da ya jihadi da yaƙi don ɗaukaka addinin Allah min rajulin musulmin wanda mutum ne musulmi ne jinnan bayaniya ce wanda ya yi jihadin ya zama musulmi shi ne ma'ana min musulmi wanda mutum ne musulmi kawai shi ne ba da mutum musulmi ba shi da za ka zai zama kamar ba shi ake nufi ta nufin mutum musulmi kamar fashari bo rijista min amfani fashari bo kaular tsoro wani duk kaban ta kazanta min al'autani gumaka ba ta ka gumaka ba su gumakan ake abin da ake nufi saboda haka mutum musulmi idan ya yi jihadi fi sabilillahi wa kana gwargwadon tazaran tatsan taguwa da ba na hujjina da tana ta wajen ba gare shi waka shi ne tazaran tatsan nonon taguwa guda biyu idan an taza inda za a sake tatsa shi na su malamin suka ce tsakanin safiya da yamma domin ana taka da safiya ana taka kuma da yamma da safi a sha da yamma ma in an zaure su a taka a sha idan ko da yini ɗaya ne sai jihadi fi sabilillahi sakamakon kuma kuma aljanna aljanna kuma aljanna shi asalin kuwa ne idan ka ja hantsan dabba a nono za ka ne ka sake tsinonin ya zuba sai ka sake sayarwa sai ka sake ta wannan dan tsakanin na jawowa da sayarwan shi ne ku faɗa to wannan dan tsakanin da ya ce an yi kari za ka wasu kanta to a bashi matsayin tazan safi da tazan tazan rana na yamma na safi da na yamma tsakanin samu dai awa shida ko bakwai ko goma. Kuma alayin kada hakan wani shi ne ake nufi kawai. wannan misali ko da a ce tattara jihanin da kai daga lokacin da za a tafi hansa a kake samuwa a abin nan a taka ya zuba kowane jihadin kawai ka samu aljanna sai za ka samu dai yan sekund ka gina jihadin kawai ka je har harge yan sekund kawai ka jihadin ka aljanna ta kawai dafa a gare ka in don allah ka yi za ka shiga aljanna in kan yana yiwa kamar yana maza kama ya ce duk wanda ya gina masallaci koda kamar takin kurciya ne za a gina masa gida a aljanna na kaddara inda a ce takin kurciya zai zama masallaci fi gina shi da takin kurciya a shiga Ya zai iya tsakan kusa ko da gudunmo wanda ta bayar bai wuce gina ɗakin kurciya na ginin masallaci ba ka shiga aljanna kaga ko da gudunmo ka san ka bayar haka shi ma jihadin an kai shi sabilin lahi ne duk wanda ya haka wacce an lahun janna a jannata wa jama'a gare shi haka za a bashi a sakamakon talata zuwa aljanna wannan shi ne turhan da ka masa rauni rauni fi sabilillah wajen jihadi na daukar addinin Allah au nukiba ko aka jarrabe shi na wata wata ya jarrabawa amma aka gundare shi ya kai ma ce yi rauni ba fa ina tashubu yawm al-qiyamati wannan raunin da aka mafi zai zo ranar al-qiyama zari ma kanan kamar mafi yawan yadda ya kasance a ta duniya raunin zai karu an tashi ranar al Al'adar mu ba abin nan ismu shi ne na da tafsir ne mai yawa akthar mafi yawa ya ta shi zama ya karu ha a zafaran launin wannan raunin sai zama launi na za'faran za'faran wani turare ne mai nuna alama yin kafara tana da alama jaja jaja barihuha amma kanshin wannan raunin kuma kalmiski kamar kanshin almiski ne aka ci zo ranar aljiyama duk raunin da aka mutum zai zo launin jini kanshin kuma na almiski ta zama mai kuma ta ranar aljiyama lalle wannan yana cikin almujahidi cikin sabilillah wanda ke ke zai ta ɗaukaka addinin Allah ba kuma duk wata wasifa kai da faru da kai a wajen shi ne na ba da ɗan jarrabe shi da wani matsala a wurin jihadi na kasan jarrabawa ko irin masifa ko a mangare ka ko a kada kai ko wani abu da wani za ka samu na matsala shi ne tuba da wata ke zo rana alkiyama da wannan raunin kuma yana ƙarshen aljihu kuma shi ne amma mai maka shaida ba sai an buƙaci shaitan cewa wannan ya yi jihadi fi sabili lahi ga shaida ma maka rauni ga raunin sa ya zama sabo wannan ba kuma darja ba ce hadisi ya kawo ana fi hurairata radiyallahu anhu قال مر رجل برسول الله صلى الله عليه فأعجبته فقال لبئت أنت الناس فأقمت في هذا الشغل ولم أفعل حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ولا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قتل في سبيل الله فواق ناقة وجب له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن هنا حديث عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدرك مر رجل من أصحاب رسول الله بشعب wani mutum ya wuce cikin sabon manzara su sama bishiribin wani loko to shi shi ne wani ɗan hanyar da ake tsakanin duwatsu wani ɗan lungu sai zo ya wuce wannan wajen wanda a cikin wannan lungun fefe koyaina akwai idon ruwa ɗan ƙarami don suna tasiri ne na ainun ainun idon ruwa ko ainu ma'i kenan don ana son a yi tasirin su ta ce koyaina wato asalinsa koyainun ne to amma ainun mu'annaf ne majazi na mace ne akwai da alamatu ta'anis to idan kai masa tasiri duk da ka fito da alamatu ta'anis sai ka ce koyainatun ko da ka dole kun tsawar tafsiri sai ma'anar sahiratun cikin tasbiri shi ne kake kuyai da karamin ruwa dan karamin ruwa ba za ka ce kuyainun ba saboda akwai kuyaina karamin idanu min ma'in na ruwa azaba mai daɗi na ruwan daɗi a wajen fa'ajabatu ce wannan idanun ruwan ya kayatar da shi ya ruwan mai daɗi saboda saboda daɗin ruwan ajabatu libiha a wasu nusa libiha saboda daɗin ruwan Da ruwan ya ma ya kayatar da shi ta fara fiti da wi ta zattun na ina ma da zan kaurace wa mutane kuma gefe ba kamta fi haza shi'ab zauna a cikin wannan lokacin kun kawai ne shi bada ina ma kai ni wannan ruwan ya buge ni ko sun in tare a nan ne ina ina ibada ina shan wannan ruwan kake fa walam amma walan ala bazan kai kan ba har ta arka adina rasulullahi ta sama ina nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina sha'awan yin haka amma dai gara in tambaye manzon Allah rayuwa a cikin gari a cikin kuma shi ya fi mini ko in dawo a wannan idanun ruwan dan dukkan zauna ne ta ibada sai in tambayi manzala ga salama wanda ya fi don a garin neman karin falala za ka iya a karin falala baka sani ba. wahayi shi yake nuna wannan abu shi yafi akan wannan to shine abin da MBA ba su gane ba kuma ce kiro wa kanka. wani nau'i na ibada ya ce yau yana ga yafi lada alhalin ba aya ba hadisi ya kai kuma shine zai ga maka wannan yafi ذكر ذلك لرسول الله sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka sai ya rasu da na ga wani dan loko a cikin duwatsu kuma akwai ruwa mai daɗi a wajen sai ne sha'awan idan in tare a wajen ne ta ibada ne kake yi? ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada sai maza kuma sai mata ta tafal haka a ah, saboda yadda kake nan ka zo masallaci a yi da kai bai kai ka jina'i da kake bai kai ka daurin aure ka je kai shaida nemi taimakon ka bayar wani ya tata ka kai haƙuri wani ya zage ka kai haƙuri wani ya nemi shawaranka ka ɗebewa wani kewa iyalai ka da ƴaƴanka wannan shi ya fi kana aikin addini kana rayuwa da al'umma shi ya fi karkai wancan fa inna muqama ajikum fi sabilillah domin zaman tayan ku yana aiki fi sabilillah afdalu cikin salatihi fiye da ya zauna ya yi sallah shi fage a gidansa saba'in na aman shekara saba'in ka shiga jama'a kana aiki fi sabilillah ko jihadi ko taimakon al'umma ya fi akan kana a gida kana ba da aiki sai na shekara saba'in saboda ai wannan kan ki kawai ka amfana in ka fito cikin jama'a kuma ka amfani kan ka amfani al'umma saka annabi ta'addi khairu min an-nafsi al-qasil sai ma kuma dan uwan ka zai mora to ya ce kan wanda kai kake za ka mora in ma la ta samu na sallar ka zai amfana amma sai kai mu'amala da jama'a ka samu lada kuma sun ka taimake ka wannan shi yafi manzo ma ce ya fi ولا تحبون أن يغفر son Allah فلا الله يغفر ne? ai aiki cikin jama'a akwai kafaran Allah subhanahu ta'ala, don dan uwa ka ce ka ta sahuwa sai Allah ya gafarta ka da zubin wannan dole su kuma aljanna ba ku san Allah ya shiga ko aljanna ko ku zo fi sabilillah sai ku yaki fi sabilillah ba addinin Allah man qatala fi sabilillah wanda yaki dan addinin Allah kuwa kana kacin in tazaran tatsan nonon taguwa an tatsa a zo a kai an wannan tazaran yayi jihadi da ya hujjanna a jihar kawai da ba gare shi za ka aikin addini kaɗan za ka yi sai ka tafi aljanna sai dai ma san inda falalan take ba da haka wannan dan ba don ya sha tabbai masu masu ke jikin wani aikin ba shi ne fi ba shi yana ɗaukacewa cewa shi ya fi ka idan kuna son kai wani abu na alkhairi to in ba ne shi kake da shi ba sai ka tambayi malamai sai su ga maka tambayi malamai ni ya taɓa mai shawara a gari ne shekara goma sha da suka shi shekara goma sha hudu ko sha uku magidanci ne da 'ya'yansa da jikoki da komai ya ce to yana neman shawara ta ne shi yana son ya bar garin ya tafi karatu duk ido ne da ta riga an girma shekaru sun ja furfura yin shi na son ya bar garin ya je tafi karatu ya bar iyalensa kwata kwata ya tafi ya je wani gari ya tare ya je karatu yake wannan shi hidiman masu kawai zauna cikin iyalensa yana dan zuwa masallaci inda ake karatu na ce kuma da masallaci inda ake karatu tana cikin yayan ka da jikoki ka tana na tafiya ta kana wuri ce ta kana zikiri dafi in yana tafiya za su ji kuma alkiyama ne tashi ko mutuwa ne kuma shekaru sun ja ba ta shi bane balle sana zai je ya dawo kuma a cikin da da zubar maya sai su shiga wani hali ko ya ci kanjin gidansa karfiyan ƴaƴansa ya samu matsala gidansa ya galabai da abinci da za a ci babu tun da zai daina neman kuɗi dole karshen ta ko can karatun ya gagara a dawo nan kuma an samu karaka an samu matsala ko kuma ya ci gaba din nan kuma a samu matsala na ce a ake ka usuja ka dinga bin majalis din da ake karatun kana yaƙi da jahilci din kana kana ido ka cewa kana rike da su kana kula da su to ya fi aka kafa amma da kai ka shi ne ya nema ya nemi shawara sai ake tafi da na ne ka da karatun ka to da bai da matsala sai ba nauyi yi kansa ba haƙƙi kama akan kansa akwai irin wannan ne maza sai ce kan mu'amala da jama'a ya fi maka ya fi maka haka ayyukan aljanna suna nan amma shari'a ita za ta gaya maka in kai ka zaki yake da kula ba mutum shi zai tsara wa kansa kamar yadda wasu suke ba haka abun da ka tamani zai kai ka aljanna sai ka gaya kai ka aljanna shi ma nan aljanna to aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan nar mithlu dhalik aljanna ta duk da ɗayan fiye da hanci da hannunsa ka so ka filifar wannan abin da ke da tsakanin yatsun ka nan abin da ya fi kusa da shi amma a jirgin da fi kusa da fiye da wannan sai dai baka sani ko wuta ba ku haka yanzu za ka ci ka fada yanzu za ka salama ba wani yace wal furaqu min al halabain da ke cewa shi ne tsakanin kafin nono guda biyu shi ne wanda ne bayani ko dai tsakanin fi da na yamma ko tsakanin in kai daya kafin ka fara yin a safe da wannan shine asalin kanon kuma babu daga kauku aka samu shi kauku shine zama tun daga sama ne ake tafawa sai a yi a yi kasa wani mukada kila ya rasu lalla ma ya ajiyu jihada fi sani lalla da za su kaɗe ona ba a adu alaihi kurratai ne a wasu kasan kudu zalika ya kudu za su kaɗe ona ku فقال مثل الجهاد مثل المجاهد في سبيل الله ومثل الصائم القائم القانت في آيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تجد إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتحكم ولا تفطر تصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك أنا عليش بحال مسلم عنه وأيتنا أبو هريرة رضي الله عنه ألا جدشي قال قيل يا رسول الله يا من سمع الله صلى الله عليه وسلم ما يعجل الجهاد في سبيل الله ليك سيدي الجهاد دون أوكك عديد الله abu ne in kai shi ka samu lada lada kamar ke jihadi yaki a addinin Allah wani abu ne in kai shi kada sai ce ka tsaki uhu ba za ka iya shi ba manzo kuma ya ce ba za ka iya wannan aiki ba kai jihadi lada ba ka iya shi ba za ka iya shi to kasa jihadi fa duk wani abu da za ka yi aiki da addinin Allah sa jihadi ko da neman ilimi ka fi neman ilimi ka fita jihadi aikin da ya kai shi yasa imama yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un min niyyatihi ilimi ba abun da zai zama daidai da shi a daraja ga wannan sa take da kyau kafa ta shi kuniyar da abu abdullah la da niyyar mutum Me ake nufi da niyyarsa ke kyau yace an yanu ya bi rafa shali an nafsi wa an ghairi idan ma kana ilimin don ka kauce wa kanka jahilci da wani ka tsakani da Allah kake da gyara addini ba abun da ya kai shi da shi ma na cikin jihadi wanda fita neman ilimi ko huwa fi sabili da yana cikin jihadi to jihadi ba fi kano su ci kaya ki kafurai ma akwai ayyuka na addini wanda bai haji ne to wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi jihadi na ɗaukar makami a yi jihadi da kakurai? don ɗaukar addinin Allah sai ce ba za ta mafi shi masa za ta sadi onahu ba ku iya shi ba ba a zu alaihi maratu suka ko ba na biyu na da wani aiki zan yi ya dan su kuma kaman jihadi fi sabilillah ba ba za ka biya ba misali na uku au talatan kusa uku wani aiki ne in ni na dana zai zo daidai da wanda ya jihadi fi la sai ta ba ka iya ba za ku iya shi ba wanda zalika da kudu la tastabi'una su wanne yana cewa za ku iya shi na ba za ku iya wannan ba tsada sannan فيتي masalin mujahidi fi sabilillah misali mai jihadi ya wajen ɗaukaka addinin Allah kamar da sa'imil qaim misalin mai azumi ne mai tsayuwan dare alqaniti mai ibada bi ayatin Allah da ayoyin Allah la yakfuru min siyami baya yanke azumi wala salatin ko sallah wa kayyid al mujahidu fi sabilillah har mai jihadi ya dawo fi sabilillah har mai jihadi fi sabilillah ya dawo ma'anarsa har mu ce ba azumi ne babu da baki ba sahur har mai jihadi ya wata haɗe ya dawo da ka iya ba za ka yi ba mutu ba ma za ka yi mutuwan zai sannan da wata zai ci da kiyamun laili yana yana sallah yana sallah baya yankewa har mai ya dawo a lokacin cin abinci kenan ba lokacin bacci sun zai iya alƙaniti mai ibada da ayati da hankali yana cin karatun alƙur'ani yana cin karatun alƙur'ani ba yankewa har mai jihadin ya dawo zai iya zai iya la yafuru min siyami ya yankewa daga cikin wala salatin ko sallah sai jihadin ya dawo ba zai iya idan ko abin da zaka yi ka samu ladan jihadi ba fi riwayat al-bukhari aw fi riwayat al-bukhari al-rajul an qala wani mutum yace ya rasulullah ya man sallah ta sama dullani ala amalin ya al-jihada nuna min wani aiki ne ke daidai da jihadi kana fi la ajiduhu ban samu wannan ba ba wani aiki na sani wanda ya zama cikin da jihadi lillahi a sai ka hararo zamanin da Allah ta sun kwaya nawa ne kusurin su ne suka a duniya za a zo a yi shiri da ɗari su kuma da masu kiriya da ɗauki guzuri da tsora karata yaki a tafi a yi tafiya ta wata ɗaya ma wani jihadi ake a tsayi yaƙi da kafirai kashe wasu wasu a ji musu rauni wajen a dawo a irin wannan aiki in ka kan shi wani aiki ne mai wahala a duniya da za ka yi shi kuma wannan in ka tafi kashe da za ka dawo ko ba za ka dawo ko kafirai su zo su aka muku su yi taron dangi su zo garin za su karar da su ko kuma ku shiri ku tsaye su sun ji ku yawa ba aiki ne kai wannan wannan shine aiki da kafin za su ma suka har musulunci ya zo mana inda ya zo mana so da haka maza su aiki yake za a ji dufa ba na samun wannan aiki da shi Sun kada sai ya masa kuma zai masa tambaya hal kaji ushin ka iya ki saka rajin mujahidi don mai jihadi ka biya ya fita aka da kuɗin masu ka shiga masallacin ka mana wurin kuma ka tsaya kai kiya mullai kai Allah shine ma kuka kuma ne kai sallah jire da rana ba za ta furu ba ka yanke ba za ka iya mutum ya tafi da yari kila tafiya ma sai ya sati biyu a hanya ya yi yakin sati biyu a dawo sati biyu wata ɗaya da rabi kana tsaye kana ta kwana ka iya ba ka yanke bari ya ce dawo sun ka kama azumi su turo babu buɗe baki babu tukur har a je a dawo kana ta azumi kana so ina za ka samu kafin yin sallah da sallah in kai kwana uku ka ci ba ka sha ba sai ba za ka iya sallah ba ka iya ko da kana cin kuma a ce ka yi ka yi fita kana bayan jawo ka yabo bacci ne ka biya ba da ta ce wa man yadda su zali wa zai iya wannan sahabi wani ba mai iyawa ba zai iya yi ba zai iya kuma kenan babu wani aiki da ya kai jihadi fi kabilin da kuma inda sahabbai suka yi kenan addinin musulunci ya zo mana wannan shi ɗaukaka addinin Allah shi karya duk kafirai wanda suke nemi su dakile addinin ya zama bare ko ina ba wanda suka ɗaukar su dukiyan dukiyansu domin wannan shi ya ɗaukaka addinin Allah shi ne ba don jihadi ba da kila labarin addini tun an gama kawai maka da madina da shi kenan sai a tsara a dinka mata a tarihi cewa fa akwai wani addini da suka zuwa ya da musulunci kawai kan an kara an gama da shi sai dai kan tarihi amma da aka tsaya wajen jihadi shine ma'anar wa zurwatu sanami yi al-jihadu fi sabilillah kulloluwan kashi ne shi jihadi yasa musulunci ya zo mana har wasu garuwan su zama garuwan musulunci ba a bukatar jihadin su ma masu fita jihadi wannan aikin babu aikin da ya kai kashe sabon sun yi shi zuwa ba ta sun yi shi kuma addinin Allah ya ɗaukaka kuma akwai shi har duniya ta kashin ya cike shuraɗansa amma da imamu tsawai ce alhajju wal jihadu ma biya ne biyani ila qiyamika duniya ta tashi akwai amma ba zamun jihadi wanda za a zo a yi na sarrai domin a ɗari ganima ko a buge wani a more ko ana kashe musulmi ba wannan ba shine jihadin da manzara suka yi zo da shi ba أخبرنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani ya ce ina malam wannan hadithi da ka karanta na ƙarshe yana nuna cewa jihadi na yaƙi wato da rai kenan ke nufi yaƙi na kuɗi kenan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kabali wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sai wannan ko shakka babu dama waje ta kanka jihadi na rai za ka hada da jihadi na kuɗi to daga jihadi na rai ya fi jihadi na kuɗi sai dai shi dan adam yakan iya ba da ransa din saboda kuɗi wannan kuma hali ne na dan adam wanda fi kuɗi zai iya masa wahala amma kuma zai iya da jikinsa ya yi aikin ya aikin abun nan aikin karfi kuma ya iya fita ya ba da ransa ne amma kuma haka babu wanda ya ce ba da ransa don ɗaukaka addinin Allah ya fi wanda ya ba da ta kawai inda za a ce a yi layi masu wadata ɗin a ce yi aka baka za ka je ka yi haji da kuɗi ko da bincika ko kuma kuɗi za ka bayar ko ne janna za ka tafi za ka ba da miliyan goma ka tafi a janna ko kuma za ka je ka tafi kuɗi ka yaki da kafurai in kai shahada ka tafi a janna. wani za su zawa ai a goma ba ka samu sun takwas ba wanda za su je maka ba kuɗi za su bayarwa nan ka san yaki to haka jihadi da jarai ai mika mika rayuwa ne gaba ɗaya to saboda haka ya fi na kuɗi amma an gabatar da kuɗi saboda dalilai guda biyu ta'idu bi amwalikum wa anfusikum jihadi da dukiyoyin ku da rayukan dalili na farko saboda sai an samu kuɗin ake iya jihadi da rai sai an sayi makamai sai an samu guzuri na tafiya da abin za a bari sannan ake iya zuwa jihadi sai kenan dukiyan ake fara kashewa kafin a tafi jihadi shi sa aka fara faɗan dukiyan na biyu kuma don sabuwarwa, tun da kaɗan yana da ɗan rowan abunsa sai aka fara faɗan dukiyan kafin a faɗi da ainihin jihadi da rai kaza ka wannan zai kara zabutarwa mutum ya fita da dukiya na ana ke cewa malam abin da ka faɗa halaloli da ka faɗa na na falalar riba fi shi ne zaman daku wanda ake yi a wato don tsare zaruruwa na musulmi malam a wannan zamani akwai ma'aikata da ke tsare garuruwa daga cikin abin nan ɗinsu suna karban cin hanci shi malam su za su iya samun irin wannan ladan to garuruwan na jihadi ne za a kawo garin hari ne da tsarewa ko a wani abu suke da ta ta danganta da biya ake yi kuma dai karban cin hanci haramun ne sannan na biyu kuma magana da muke fa jihadi kafurai abokanin gaba su shirya za su shigo garin musulmi su yaƙe su sai a sa wasu su je su tsare bakin kofu don na cikin su samu su yi na cikin gari shine ake magana za ka yi kiyasinsa da wani abu daban ba don alfafaji za su na rubin kiyas ba samun kiyasi da falala amma duk wanda ya zai wani kisa domin ya ba musulmi kariya ko don ya taimaki musulmi yana da falala kuma yana da lada amma ba za ka ɗauki wancan ka ce cikin wannan falalan su samu wannan ta ga wasu suna fara sa gwiwoyinsu a ƙasa wajen sallake kenan kafin hannuwansu akwai limaman masallacin makka shi malam akwai hadisi ne wannan matsala ne da malamai suka yi tsabani kuma hadisi ne guda ɗaya kowa da yadda yake fassara shi manzana ta kuma ya ce idan mutum yana sanka idan sa ta zukun fala ya burka ma ya burkun dare idan mutum zai sanka kar ya durkusa yadda rakumi yake durkusawa faljaba ka fahimta da rukubatai ya ajiye tafin hannunsa kafin gwiwoyinsa da aka ce kar ya durkusa irin yadda rakumi yake durkusawa don ka duka rakumi kuma kafafuwansa na gaba ne su fara kai kasa kafin na baya da ya dauki farkon hadisin ko sai ya maka to ka su fara isa kafin hannayenka don rakumi hannayensa ne suke fara isa su ne kafafuwan gaba suke cikin hadisin kuma yin ka ajiye tafin hannunka kafin gwiwoyinka kan ta hannunka kafin su ne yake fara tafiya sannan sannan gwiwoyi to nan ne malamai suka ba ne wasu kuma yanzu gwiwa ya fara tafiya kafin hannu mazubi hannu ya fara tafiya kafin kafin gwiwa amma mu abin da muka rinjayar shine zahirin hadisin hannun ka fara tafiya kafin goyon ka don maza suna ce kwalliya in baka fahimci kuma ba da aka ce karka durkusa kamar da rafumi ke durkusawa sai ka rikice domin rafumi kafafuwansa ne na gaba suke fara tafiya kafin kafafuwansa da baya sai ka kasa gane mai ake nufi to da karshen hadisi ya gaya maka yace fajiya ba ka fahi kanta kuma dai mutum ya fara kai hannayensa kafin gulwoyinsa sai nan kan kafa in shi da shi kenan sai ya rage kuma shira kuma ita ba yake tafiya ko ta baya kawafuwan sa suke fara zuwa ko hannayensa haka ba shi ne ake kafani ba amma kai na kai an ce hannayen ka tafi kafin kawafuwa ba an gawa shi mu da rabu ne kuma kawafuwansa na gaba sun ne kafafuwa kuma ne hannaye kuma da yanzu su ne hannaye an ce karka tafi ko ka gudu da hannu yake tafiya usman ne ka ce a'a kafafuwansa na gaba su ne kafafuwa na baya su ne hannaye mana rakumi yana tafiya da kafansa ne ya zurkuta daga baya hannaye su biyo baya Saka sai ya zamana ana gaya maka rakumi shi kafafuwansa ne suka fara zuwa wannan daga ban su ne kafafuwansa kai kaman ka tashe hannayen ka fara zuwa a kafin kafafuwansa amma matsala ne wanda aka yi gaba ne wanda ibn qayyim ya rubutu cewa a cikin sadul ma'ad har yake cewa babu ita aka samu a ajiyar larabci inda aka ce kafafuwan rakumi na gaba su ne kafafuwansa da su ne hannaye amma sai aka samu malamai da suka san larabci suka masa raji suka ce a ajiyar larabci haka ne kafafuwa na gaban su ne hannaye su ne kafafuwa na baya su ne mai su ne hannaye ta zance da ya ce ɗanki hannayen kai tafi kafin gwiwoyinka amma wanda ya tafi cewa gwiwoyi ne ake nufi su tafi kafin hannaye to kaga da ba ka kai kasar kuma ce ya za ka kai tabi ne wani tsora kafin ta kafin gwiwoyinka iya za ka yi kai tabi ne sa ka ka kara shi wani abu daban ba za a yi nisa ba amma karka irin na rakumi za ka yi cewa to shi rakumi kafafuwansa na gaba su ne kafafuwa da baya kuma su ne hannaye saboda haka karka tafi da kafafuwansa ka tafi da hannayen ka za ta iya fitowa sai ka ga wani limami yana yi to shi fahimtansa shi ne kafa ne take fara zuwa kafin hannaye kuma matsala ne babba wanda aka yi safani a kanta mazhabobi da sauran malamai. Alwala ke cewa shi hukuncin jaririn da aka haifa bai zo da rai ba shi za a yi masa sallah zance da ya fi naci za a masa sallah da mazhaban malikiya sun ce ba za a masa ba masa sallah ba kun ce a sabtu illam yastahil bakiya fa kashe shi izuma musawiya dukkanin da a yi kuma kamar shahidi ne ba a musu sallah amma da sauƙi inganci in dai ya kai dukkanin da an buta masa ya kai wata hudu bayan wata hudu aka tsarinsa ko ana masa sallah kuma mustahabi ne a masa sallah ba wajibi ba saboda hadisin da hadisin Abu Dawud ingance da manzon Allah yake cewa الشقد يصلى عليه ويدعى لوالديه الشقد يصلى عليه ويدعى لوالديه wato abin nan yaron da aka karar ana masa sallah kuma iyayensa ake wa addu'a a cikin sallah kaga yana nuna kenan ana masa sallah sannan akwai hadisin ta halal mauludu wurrisa wa sudiya alai sai yaro ya fado mai kuka zai ci gado za a masa kalla. cewa in yi kuka zai ci gado za a masa kalla. ta wasu to in bai kuka ba bai ci gado ba za a masa kalla ba sai aka ta in bai kuka ba za a masa kalla ba aka ce wannan hadisin rabinsa bai inganta ba rabinsa ne inganta cewa idan salin mawdudu wulisa iya nan ya inganta in yaro ya kuka a bashi gado kenan ko me sa in bai kuka ba ba za a bashi gado wai mai tsare ba ba za a ba bashi gado ba kuma wannan malamai sun yi ijimai akan wannan cewa yaro in ya zo bare bai da gado ibn al-qayyim al-zahiri shi kai ne ya ba akan wannan sun malamai suka fi bai gado ba kuma hadisi ya faɗa cewa idan yaro ya kuka ne ake kashi gado ita kuka ba za a bashi ba amma wasu iya alai wannan kuma bai inganta ba bai inganta ba ba maganin a ce mafi ya nuna ba za a masa sada ba idan bai in bai zo da rai ba abin da ya inganta ne a tsakiyar farka alai da yudu alewa da ya hadisi ne Hassan. bari ana masa sa'a ana masa shi gina amma in ya kai watanni da an busa masa rai amma da za a yi barin ciki wata ɗaya wata biyu wata uku ba masa sallah ba ya cika wata hudu watannin da ake aikun mala'ika ya busawa wato ainihin ɗan da ke cikin cikin rai to shi ne ake masa sallah kuma yin sallah kuma ba ba wajibi ba ne haɗi kisa in an masa bari wata hudu wata goma ka je ka binne shi ba sai laifi ba kamar yadda an haifa maka jinjiri wanda ya zo duniya bai balaga ba za a nan za ka je ka binne shi ba kamar ta sallah ba nan ba ka yi shi ba musabi ne ba wajibi ba ne ne sa ya zama musabi ba wani laifi da suke da shi ne ma dan sallah ba ne ma masa gafara ma to shi yaro aka ce iyayensa ma suka nema gafaran ba shi ba ina da laifi suka bai balaga ba Allah ba zai tambaye shi ko ba barana alkiyama kuma dama amfanin sallah shine a nema gafara to sai aka ce to in za ka yi wa yaro sallah iyayensa za ka nema gafara don su ne masu laifi shi ba yi da me ba yi da laifi ka ke nan sun ba wajibi ba ne amma wanda ya fi daga kuma wajibi ne a masa sallah malam daga cikin masu addu'o'i akwai ɗan uwa da bata gari suka yi masa ta'addanci yana kan mashin ɗin shi sabo suka busa masa koda ainihin suka kwace mashin din suka tafi da shi to shi dai har yanzu bai ma farfado ba ana roƙon malam da yanguwar musulmi a sashi a cikin addu'a Allah ubangiji ya ba shi lafiya farfado da shi sannan kuma Allah ya sa ya ga a gane zuciyar tashi sannan kuma akwai wanda shi kuma ya fada cikin wata musiba waya ne ta bata irin iphone din nan da aka je aka yi aka ce aka yi aka sanya ta aka yi scanning ɗinta sai aka samu ya an taɓa sasin ɗin shi to wannan aka an samu taba samun an sa sun da shi a ciki to shi ma ana roƙon malam Allah da ƴan uwa musulmi sun yi cikin addu'a tabbas baya daga cikin irin wannan mutanen kuma dai Allah ya kawar da wannan musiba sai kuma wanda shi ma yake cewa ya buɗe sabon fili ne na kasuwanci yana roƙon malam Allah ya shi addu'a da ƴan uwa musulmi Allah ya samu ya mishi buɗe kuma Allah ya sa ya ainihin fara a ta'a duk wanda yake shi kuma ya kama sabon gida ne yana roƙon malam ya masa bayani a wata rana ne ya kamata ya kama sannan kuma a wata addu'a ta musamman wadda zai yi saboda wannan shi ban san wani wata rana ta musamman da aka cewa ita ne za ka kare a gidansa ba kuma in kama haya kama haya ran ka za to kai tawakkali ga Allah kuma ba za addu'a ta musamman ba amma dai akwai addu'o'i da manzon bayar inda ka sauka a gida ko kai tafiya ka sauka a wani zafi wannan addu'a shi ne wuzu bi kalmatin lahi ta mati mai shari ma halaka na neman tsarin Allah da kalmomin sa cikakku daga shirin abin da ya halitta wanda kuma ce duk wanda ya sauka a wani wuri wannan addu'a to sauka abin da zai cuta da shi a wannan wuri ka shiga sabon gida ka kai wannan addu'a ko gidan haya ko ka ko ka je wani gari za ka sauka a wani wuri ko a hanya za ka sauka a wani wuri ko hutu ko kuma kwana ku wuce tafiyan ku muna fata Allah ta'ala ya tsare dukkan kuma ya sa albarka a cikin gidan wanda akwai mai kasuwanci ko wanda ya bude zai bude sabon kafa muna fata ubangiji subhanahu wataala ya sa a bude a sa'a Allah ya sa albarka cikin kasuwanci kasuwancin mu gaba daya sannan akwai kuma wanda aka kama waya aka samu akwai sim ɗinsa a ciki kuma alhalin shi yi da laifi bai ma san me aka yi ba ubangiji ta ala kubutar da shi kuma Allah ya bashi mafita sai ba Allah da aka masa ajiyanci aka kwaci masa kuma mashin insa wanda har yanzu bai farfado ba to muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya farfado da shi Allah ya shi lafiya ya mayar masa da dukiyansa wanda sai wani abin Allah ya tona musu asiri kuma Allah ya shirye su lallai abin ba daɗin ji kwata-kwata ba daɗin ji kuma wani abubuwan suna faruwa a wurare daban-daban kuma abin takaici ne a ce mutum da dukiyansa yana marmari ya ce abinsa yana amfani da shi sai ka zo ka tare shi ka buga masa guduma ko wani karfe ko wani abu daban kai ko zai mutu ne kan wannan abin da za ka kafin ba matsala ne wani ina mashin din na yin dubu ɗari ko da aka saye shi ya fi da shi dubu ɗari ko ɗari da hamsin kuma ya yi kisan kai ya lahanta wani haka nan waya ka saci wayan mutum mai tsada ka je ka sayar da arha to ko da tsadan ba hakkin ga wani ya fi irin wannan ɗabi'un ba inda za su je alaman rayuwarka ba albarka ce alaman za ka sha wahala a duniya don za ba barin haƙƙin wasu ba za barin haƙƙin wasu su mai zalunta al'umma Allah bai jale shi ba. Saboda tun a nan duniya mutum zai ga wannan sakamakon kafin ma ya ji lahira. to masu yi wannan aikin su ji tsoron Allah ji tsoron Allah Allah yana ganin su ina rabu da bil mirfaq Allah yana madakata bakin ta zaka ji a ji tsoron Allah a daina ta'addanci a daina cin dukiyar jama'a wannan ban Allah muna addu'a Allah ta'ala ya kama masa dauki ba shi lafiya sannan ya mayar masa da da dukiyansa kuma Allah ya kare mu da tsarewansa Allah ya tsare mu da tsarewansa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغنى بفضلك عمن سواك اللهم أهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين ما عصيت ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين